a darasin da ya gabata mun tsaya akan aljarru wa alamatuhu aljarru wa alamatuhu wato jarra da alamominta a inda muka yi bayani a kan cewa alamar jarra ta asali ita ce kasra kasara ita ce alama ta asali kuma kasra tana zuwa a matsayin alamar jarra asalan a guri uku muka ce a cikin ismul mafrad al-munsarif da kuma jam'ul taksir da kuma jam'ul muannath salim sai kuma abubuwa biyu da muka ce suna wakiltar kasra a gurin da ba zai yi kasra ta zo ba muka ce abu na farko da ke wakiltar kasra shine ya'u tana zuwa a matsayin alamar jarra niyabatan anil kasra a cikin al-asma'ul khamsa da kuma cikin musanna da cikin jam'ul muzakkar salim duk bayani ya gabata akan wannan to akan nan muka tsaya alama ta biyu daga cikin abubuwan da ke wakiltar kasra gunda ba zai yi kasra ta zo ba ita ce za mu tashi akan ta wanda muka ce akwai bayani mai faɗi domin bayani ne akan al-mamnu'u min as-sarf kuma ɗalibai da yawa wannan yana ba su wahala ba sa iya tantance shi waɗanne ya sa na ga ya kamata an ware mai karatu na musamman a yi bayanin da Allah Ubangiji subhanahu ta'ala zai samu gani sai malam ya ce wa abbal fathatu amma kaga fataha fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif amma fataha tana zama alamar jarra wato a gurin wato a cikin suna wanda yake layin sarif wanda yake mamnu'un min as-sarf wanda ba zai taba daukar sarfu ba al-mamnu'u min as-sarfi abinda ake nufi da al-mamnu'u min as-sarf shine wato suna shine suke cewa al-ismu ghayr al-ismu ghayr al-munsarif sunan da ba zai sarfanta ba to abinda suke nufi da sarfantuwar suna shine ya dauki tanwini wato fataha biyu ko kasra biyu ko damma biyu abu na biyu ya dauki kasra duk sunan da zai dauki tanwini ko ya dauki kasra to wannan sunan shine al-munsarif duk sunan da zai iya dauka kowane wasani amma ba zai yi ya dauki fataha tanwini ba wato fatahatani da kasratani da dammatani ba zai dauke su ba sannan ba zai yi ya dauki kasra a ƙarshen sa ba wannan sunan shi suke kira suna al-mamnu'u min as-sarf wato sunan da aka hada yi masa sarfi wannan shine to shine ba malam ya ce wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafd fi ismi alladhi la yansarif fataha tana zuwa a matsayin alamar jarra wato tana mai wakiltar eh, kasra a cikin sunan da yake layin yansarif wato sunan da baya daukar tanwini baya daukar kasra to tunda ba zai dauki kasra ba sai fataha ta zo ta wakilce shi a ah, misalinsa shine kamar ka ce ahmadu in baka duba sunan ahmad suna ne da baya daukar kasra domin al-mamnu'u min as-sarf saboda ba zai dauki tanwini da kasra ba to a daidai lokacin da a ce harful jarri zai hau kansa to ba za mu sanya kasra ba a matsayin alamatul jarri sai dai mu sanya fataha tana da wakiltar kasra kamar ka ce sallamtu ala ahmada sallamtu ala ahmada kamar fadin Allah madaukakin sarki wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana kalmar ahsana ba'un wacce harafin jarra ce ta hau kan ahsan maimakon a ce bi ahsani sai aka ce bi ahsana saboda ahsanu ismun ne mamnu'un min as-sarfi ba zai dauki sarfa ba ana ba zai dauki tanwi da kasra ba sai mu ce kenan sallamtu ala ahmad sai mu ce ala harfu jarr shine Amin, shine arabin din da ya tasiri wajen canjawa ahmad wasani to amma da muka ce ahmada sai mu ce ismun ne majrurun wa alamatu jarrihi al-fatha niyabatan 'an al-kasra li'annahu mamnu'un min as-sarf to wadannan su ake kira da suna al-mamnu'u min as-sarf to sai dai al-mamnu'u min as-sarf da yawa dalibai sukan zaci cewa shine kamar sunan da ya kare da ta'un kawai irin sunan mata irin su Fatimatu su Aishatu da da kusan shine abin da ake koyawa 'yan koyo tun a farkon farin koyo dan kada su nuni to amma abubuwa ɗaiɗai har guda tara ne su ne dalilan da suke sawa suna ya zama almamnu'u min sarfi kenan suna ya kare da ta'un irin ta mata irin su fatima da su hamzatu ya zama mamnu'u sarfi saboda wannan ta din wannan kawai ɗaya ne daga cikin sababba na almamnu'u min sarfi ba wai shi kadai bane a zai kyautu a ce mun kawo sababban gabaki daya domin ya zama to mun cika fa'ida sababban su ne abinda mai littafin al'allamatul ru'aini a cikin littafin sa mutammimatul ajin rumiya ya kawo su a inda ya haɗe su a cikin wani baiti inda ya ce wani mawaƙi ya ce ijma wa zin adilan annif bi ma'arifa rakib wa zin ujmatan falwasfu qad kamula ijma wa zin adilan annif bi ma'arifa rakib wa zid ujmatan fal wasfa a cikin wannan baitin an haɗe duka sababban da suke sawa suna zama al-mamnu' min as-sarf wadanda sababba tara sababi na farko shine al-jam'u wato suna yazo a siga ta ɗaya daga cikin sigogin jami'i wannan sigar ita ce sigatun muntahal jumu' duk sunan da yazo a jami'in da yazo a siga ta muntahal jumu' wannan sunan al-mamnu'u min as-sarf ne suna ne na yansari sigatu muntahal jumu'a shine suna yazo ala siga yazo da wannan wazanin wato a ce yazo akan wazanin mafa'ilu ko kuma wazanin mafa'ilu al-mafa'ilu kamar al-masajid al-masajid al-manakib da darahim غنائم dukkan wannan sun zo ala wazani fa'a'il to wannan wannan shine al-mamnu' min as-sarf da farko siga ta afwan sigatu muntal jumu' da farko siga ta biyu shine mafa'il mafa'il kamar masabih maharib dananir mafatih dukkan waɗannan sigatu muntal jumu' wato sigatu muntal jumu' shine mafa'ilu da mafa'il duk fi sunan da ya zo a wannan wazanin mamnu'un min sarf ne ba zai dauki tanwini ba ba zai dauki kasra ba siga ta biyu shine wazanul fi'il suna ya zo da wani siga irin ta sigar aiki kamar ya zo akan wazanin fi'ilu madin ko akan wazanin fi'ilu mudari misalin wazanin fi'ilu madin kamar misalin wazanin fi'ilu madin kamar kace shambara. kalmar shambara fi'ilu madin ne to amma kuma manquli ne an yi amfani da shi ya koma suna to a daidai lokacin sai zama almamnu mamnu haka sunan talaba shi ma fi'lu madin ne amma zamanto wato alam ne wanda yake manqul an yi nakalinsa daga ainihin fi'ili zuwa ga suna shi ma zama almamnu mamnu haka in ka ya yazidu kalma ce da take fi'ili mazari ne daga zada yazidu amma ya zama alamin manqul an ciro shi an gaya wa mutum haka ahmadu fi'lu mudari'un ne bar ahmadu an yi nakalanta ta zama suna to waɗannan sunaye da suka zo da siga irin ta fi'ili madi ko mudari waɗanda asalin su fi'ili madi ne ko fi'ili mudari aka aro su suka zama suna shine sababi na biyu da yake mai da suna al-mamnu' mudassar sababi na farko muka ce shine yazo ala sigati muntahal jumu'a wato mafa'il ko mafa'il ka masajid wa masabih sababi na biyu shine ya akan ya zama manquli ne daga fi'ili madi ko fi'ili mudari ya zo a wazanul fi'il kamar shammara da yazidu da ahmad sababi na uku shine al'adu wato suna ya zama to ma'adulun ne min ismin akhar wato a tsago sunan daga wani sunan an ta hanyar kaucewa asalin sunan kamar umar sun ce ma'adulun ne min abin asalinsa abin sai aka kaucewa asali aka ce ubar zufar daga zafir zufar daga zafir zuhal ma'adulun ne min zahil sababi na hudu shine at-ta'lif suna ya zamanto suna ya zamanto ainihin mu'annas wato ya zamanto abin nan sunan mata duk sunan da yake na mata ne mamnu'un min as-sarf ne alamomin sunan mata guda uku ne na ɗaya akwai alifin tanis al na biyu akwai alifin almanduda al-manduda na uku akwai ta'un rufaffiya waɗannan alamomin ukun su ne alamomin sunan mata alifin tanis al almanduda alifin at-ta'u waɗannan su ne amma alifu ta'anis al-maqsura ita ce alif ɗin da zaka ga an rubuta ta kamar haka kamar irin su laila salma hubla waɗannan dukkan su mu'annas kuma alif ɗinsu su zaka ta yi kama da ya'un amma ba ya'un bace shi sa ba za ga an yi dugo bi akan ta wannan ita ake kira da suna alifu ta'anis al-maqsura wato anan gurin ta zama alifin maqsura idan ta zo a cikin wasu sunayen amma in a sunan mata ne sai ka ce alifu ta'anif al-maqsura alif ta biyu alama ta biyu ne alifu ta al-mamduda ita ce wato shi ita ce alif ɗin da take zuwa bayan ta akwai al a cikin sunan mata irin su hasna'u khamsa'u aina'u da makamantansu alama ta uku shine ta'un rafafiya irin su fatimatu aishatu hamzatu makkatu sawa'un sunan mace ne ko namiji domin akwai sunan namiji lafazin sunan mace ne amma ma'anar kuma namiji irin su hamzatu waɗannan su ne alamomin mata guda uku da zarar ka ga suna da wannan alamar to sunan mace ne in ba mace ba ne to aruwa akai su lafazin mace na ma'anar namiji sai kuma abinda suke kira da suna al-mu'annathul ma'nawi wato mu'annath ne amma a ma'ana lafazin namiji ne amma kuma ma'anar mace ne kamar yadda muka ce hamzatu lafazin mace ne amma ma'anar namiji ne irin su usabatu su dalhatu to haka a mata kuma akwai sunansu da lafazin namiji ne ba shi da wata alama daga alamomin sunayen mata amma kuma a ma'anar mace ce irin su zainabu irin su hindu kalmar zainabu lafazin na namijin amma ma'anar sunan mace to dukkan sunan mata ma al-mamnu' min sarfi banda irin su hindu saboda ita harafi uku ne tsake sa su sukuni sababi na biyar shine suna ya zama ashiri at-tarkib wato suna ya zama asalin sunan tarkibun ne masji tarkibun masji abinda ake nufi da tarkibin masji a ɗauko sunayen wasu abubuwa a gwamutsa su baka ma'anar wani suna ba da nufin ba tarkibin isnadi ba ba ibafi ba kamar irin su hadara maut irin su ba'alabak waɗannan tarkibin ne masji suna ne shi ma al-mamnu'u min as irin su hadara maut ba'alabak amma ban da sunan da ya kare da waihi shi wannan ba mamnu'un min as-sarf bane irin su siba waihi da raha waihi wannan ba mamnu'un min as-sarf bane saboda ai akwai tanwini da yake dauka shine tanwini tanwinul iwad kamar jaa siba waihi wa siba waihin akhara sababi na shida shine ziyadatu alif wa nun wato a ƙara alif da nuna a ƙara alif da nuna da zarar an ƙarawa suna alif da nuna to wannan sunan almamnu a as-sarf ah, kamar irin su Uthmanu irin su Umran irin waɗannan sunan almamnu a as-sarf sababi na bakwai shine suna ya zama sifa wato asalin sunan sifa ne da ta ƙare ita ma da alif da nuna wato sifa ce ala wazani fa'alan sifa ce amma kuma ta ƙare da alif da nunun ta zo ala wazani fa'alan irin su abishan sakran amma da sharaɗin wannan sifa da ta zo ala zani fa'lan mu'annas ɗinsa wato sunan mace da aka tsago daga sunan ya zama ala zani fa'ala abishan abisha sakran sakra wato wannan shine wanda yake zama al-mamnu' min as-sarf amma idan fa'alan din wato sifar da ta zo ala zani fa'alan mu'annas ɗinsa fa'alanatu ne kamar nadmanu da nadmanatu to wannan ba mamnu'un min as ka kula da wannan yana da amfani haka kuma sifar da da ta zo wazani af'al mu'annas ɗinsa fa'ala'u shi ma wannan mamnu'un min as ne af'al fa'ala'u kamar abyad baiza'u, ahmar hamra'u aswad sauda'u dukkan wannan mamnu'un da sarfi amma af'al din da mu'annas ɗinsa af'alatu ne wannan ba mamnu'un da sarfi bane irin su armal armalatu tunda shi armal mu'annas ɗinsa armalatu ne to wannan ba mamnu'un da sarfi bane sababi na na karshe da zai sa suna ya zamanto mamnu'un min as-sarfi shine al-ujma abinda ake nufi da al-ujma suna ya zama ba sunan balarabe ba suna ne da ba wada illa rabba bane amma da sharadin ya haura harafi uku irin su ibrahim irin su ishaq amma idan sunan harfa uku ne kuma na tsakiyar su mai su kunni to wannan sunan duk da ba na laraba bane ba mamnu'un min as-sarfi irin su hudu irin su nuhu wannan ba mamnu'un nuna sarfa ba ne saboda har sa guda uku kuma na tsakiyar su mai sukun ne waɗannan su ne guraren da suna yake zamantowa al-mamnu'u min da zarar ka ga ɗaya daga cikin waɗannan to kawai ka ƙaddara cewa wannan sunan mamnu'un min as-sarf ne wato ba zai ɗauki kasra ba ba kuma zai ɗauki tanwini ba fadakarwa sai dai sharaɗin kasancewar suna ko da ya haɗa waɗannan sufofin sharaɗin kasancewarsa almamnu'u min as-sarfi shine ya zamanto cewa wannan suna din bai dauki al a farkonsa ba kuma bai zama al ba inda sunan al-mamnu'u min zai dauki al kenan zai dawo munsarif za a iya same tanwini za a iya same kasra kamar kadako adishanu sai ka ce al'adishani a fattul ma'a adishani haka za ka faɗa saboda zuwan wannan al'in kamar ahmad ahmad inda al za ta hau kansa ka ce ra'aitul ahmada kai lamhu sifa kenan kai lamhu sifa sai ka sanya al'akai domin alam ba ya ɗaukar adatu ta'arifi saboda akan sa shi ma'arifa ne ba a bukatar a zo da wata ayatu ta'arif dan ya zama ma'arifa sai dai in an yi lamfin sifa alam din zai iya daukar al to da za mu yi lamfin sifa mu ce al ahmadu sallamtu ala al ahmadi haka za mu faɗa saboda zuwan al din nan ta hada shi zama al mamnu'u min as ta dawo da shi al munsari sharadi na biyu ya zamanto ghairu mudaf inda a ce wannan sunan al-mamnu' min as-sarf za a mai idafa ya zama yana ya zama al-mudafu kuma yana da mudafun ilayhi a gaba to shikenan wannan sunan ya tashi daga al-mamnu' min as-sarf ya dawo al-musammi kama fadin Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sai Allah ya ce ahsani aka sa kasra saboda an raba ahsan da zuwa ga taqwim ahsanu taqwimin ahsanu mudafun taqwimin mudafun ilayhi لكن هذا مباف توبة ممنوع من السرف من ودنن شرط سوني أبن العلامة ابن مالك يفدى أتشن ألفية إني كتوى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجر بالفتحة ما لا ينصرف وتو أنا أنا وسنة غير منصرف ممنوع من السرف من ana mai jarra da fataha ma la yansarif abinda yake ba a mai sarfu jurra bil fatati ana mai jarra da kasra ma lam yudaf wato batar an fataha ma lam yudaf matakar ba a mai idafa ba aw yaku ba da al radif ko kuma ya zama ya zo bayan al. a wancan baiti da muka kawo kai tsaye daga littafin mai mutammimatul ajrumiya inda yace wani mawaki ya ce a yana da kyau a ce na fassara baitin domin wani ba zai fahimta ba sai an fassara wanda ba sa gane waka har sai an an ainihin an fassara musu ijma wazin adilan annif bi ma'rifa rakkib wazid rakkib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula cewar sa ijma nan ishara yake da suna ya kasance ala sigati muntahal jumu' wato zo ala wazani mafa'il ko mafa'il ka masajid da mafatih cewarsa wazin nan kuma ishara ce da kasancewar suna ya zo ala wazanil fi'ili ko dai fi'ili madi kamar shabbara ko fi'ili mudari'i kamar yazidu waɗannan su ne sabubba guda biyu da suke mai da suna al-mamnu' min as-sarf cewar nan ishara ce da sababi na uku suna ya kasance ma'dulun ne min ismin akhar kamar umar ma'dulun ne min amir zufar ma'dulun ne min zafir hubal ma'adulun ne min habil da sunaye waɗanda suka zuwa irin wannan sigar cewar sa'annif bi ma'arifa ishara ce da kasancewar suna zo a matsayin wato suna kasance mu'annas dukkan suna mu'annas mamnu'un ne min as-sarf cewar sarakib ishara ce da at-tarkibul masji wanda shi ma mamnu'un ne min as cewar sawazid nan ishara ce da sunan da ya samu ziyadar alif da nunin a ƙarshen sa irin su usmanu irin su Uthman irin su Hamdan da ire su irin su Umran kamar yadda na matsala a baya cewar sa ujmatan nan ishara ce da kasancewar suna ba na Larabawa ba ya zaman tuba a wada'i na Larabawa ba irin su Ibrahim irin su Hud da sauransu sai dai mun yi bayani cewa sharadin ujma ta kasance mamnu'un min sarfi ya kasance wannan suna din a yana da harfa sama da uku amma idan uku ne kamar hudu da nuhu to na tsakiyar idan na tsakiyar mai sukun ne to wannan sunan ba mamnu'un min as-sarfu bane cewar safal wasfa nan kuma ishara ne da me sifa kasancewar suna sifa ne wato ala bane fa'alan wanda muannas ɗinsa shine fa'ala ko kuma ala bane af'al muannas ɗinsa shine fa'ala'u ah, kamar misalin da muka bada abishanu adishan mamnu'un min as-sarf ne mu'allaf ɗinsa shine adisha kamar af'al fa'ala'u kamar abyad bayda'u mun riga mun yi bayanin su a baya su ne da haka a cikin wannan baiti yana da kyau ɗalibai su haddace su ga su kamar haka zan ƙara maimaitawa ijma' wa zin adilan annif bi ma'rifa rakkib wa zid ujmatan fal wasfa qad kamula اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصفة الكاملة يسن يغنسو كيس يسي كوما تشكي لتافا لنفع لا لتافا متممة العاج الرومية لا علامة الرعين آه، عليه رحمة الله رانا شيني كرشان وانا درسي سيكوما حدوى تغباء وصلى الله وبارك على محمد وعلي وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته